Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallin rayuwarka daga nan sashen Hausa na RFI. Shiri ne da ke nazari kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo sai kuma canji da ɗumamar yanayi wanda ni Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin na wannan lokaci. A makon da ya gabata, shirin ya yi waiwaye ne zuwa yankin Arewa maso gabashin Najeriya, inda ya duba halin da ake ciki dangane da shirin gwamnatin kasar na tallafawa manoma da ma yanayin da su kansu manoman suka rungumi shirin sai kuma kalubalen da ba a rasa ba da suke fuskanta. Bayan tattaunawar da wakilinmu Bilyamin Yusuf ya yi da wasu daga cikin manoman shinkafa a garuruwan kunduga da kuma Zabarmari, shirin ya ɗora ne da hira tsakanin wakilin namu da kuma Mahmudin Yako, wakilin babban bankin Najeriya CBN mai lura da sabon tsarin tallafawa manoman a jihar Borno, inda ya fara yi mana ƙarin haske kan jimillar kuɗin da ya ce gwamnatin Najeriya ta kashe zuwa yanzu wajen tallafawa manoman karkashin sabon shirin nata da ta ƙirƙiro. Abin da na gani a zabarmari da kwanduga ya ƙayatar da ni sosai, amma kwanduga na ga kamar ruwa ya ya cinye waɗansu gonakin do mutane espa eh, sun fada ba da zai faru bari mu gani ya zai zai faru kama yanzu ka zo ka gane ma idanunka kuma za ka koma ka gaya musu ga abin da ka gani kamar kun samu kun tattauna da wani su manoman yaya Eh, gaskiya abin da ya faru kamar mun ba da eh, abun nan din late a bit na dry season abin da muke so manoman su haɗa kansu mu fara da wuri in na damuna ne mu yi da na damuna da wuri in na rani ne mu yi na rani da wuri ko shi alaji kale din duk manoman da ya kawo ba su fi dubu biyu ba a waɗansu jiha an muna da wajen manoma dubu ɗari so manoman su fito manoman da suke fada su manoman gaskiya ne kuma ba shinkafa kaɗai muka yi ba muna yin kowane commodity kowane irin crop da ya kamata a yi muna yi so su manoman da suke fada su manoma ne su fito su zo su gaya mana mu kuma za mu ɗauka mu taimaka mu ga sun samu wannan abu a yanzu a tallafin da muka kashe mun kashe fiye da miliyan 500 a nan nan nan zabarmari da dusman din eh, don mun ba da mun ba da iri mun ba da taki mun ba da water pump mun ba da hose mun ba da knapsack don ba da chemicals da akwai kudin da ake tallafawa manoma din har buhun da za su sa eh, eh, har buhun da za su sa shinkafa mu za mu saya mu ba su akwai kudin yana kan za mu bayar in ka kula najeriya muna kashe makudan kudade shigar da shinkafa alkama shuga da kifi muna kashe billions of dollars kan shinkafa kadai kuma muna da filin da zamu noma shi ne aka ce to bari mana a central bank ta niya wannan shekara a state 36 da abujan an ce mu ba wa manoma dubu ɗari ɗari ne a kowane jiha da ya kamata mu ba wa manoma miliyan uku da dubu ɗari bakwai amma abin ya zo manoma waɗansu ba manoman ba ne an zo neman land ɗin babu so shi ne muke faɗa abun da ya sa muka kawo wannan program ɗin na ɗaya mutane su samu aikin yi na biyu kuma mu rage kashe kuɗi akan abun da za mu iya noma a cikin ƙasar nan to kamar wayannan manoma sun yi an ce ko za ku sake saya eh mu muke saya eh, manoma mu muke saya don kuɗin da muke bawa manoma da tallafin da muka yi din za mu karɓa ne a abun da ka noma ba kuɗi za ka bamu ba in muka zo za mu ce buhu nawa ka noma in ka noma buhu saba'in din sai mu yi lissafi tsakaninmu da kai nawa ke sai da buhun a kasuwa ka gaya mana sai mu mu ga kuɗin da muka baka sai mu karbi buhunan sauran buhunan naka ne in kana so kuma zaka sayar mana mu za mu je mu yi milin nashi za mu je a yi milin nashi so haka yake zantawa da mahmud inyaku kenan wakilin babban bankin najeriya cbn mai lura da sabon tsarin tallafawa manoma a jihar borno To baya ga gwamnati bangaren masu ruwa da tsaki ma dai suna ba da tasu gudunmawar wajen samun nasarar sabon shirin kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga alhaji abba kale wanda a baya muka fara tsakuro muku kaɗan daga cikin ƙarin hasken da ya mana wanda shine shugaban kamfanin kalif kamfanin da ya fara haɗin gwiwa da babban bankin najeriya domin tallafawa manoma kuma shine jami'in da aka ɗora wa alhakin tantance manoman shinkafa mai kuma mika kayan tallafin ga manoman. abin abun farin ciki ne a kuma farkon abu duka abin da zaka fara da farko ko karatu kake yi da farko zai baka wahala to na farko ya ba mu wahala wahala bai hana mu yi ba mun yi acibin mun yi abin da muke tsammani din mun kusa samu bukata mun samu iri mai kyau mun samu kudin central bank ta bada kowane mutum da muka bada target namu 1958 an ba su kudi da kayan a kawon abin da ake nufi 250,850 kowane farmers kuma an samu hectare budget mun ba kowane mutum hectare daya daya daya kuma an samu an ba su irin da seed din da komai fertilizer chemical everything sun fara amma abin da ya kawo cikas kaɗan wannan ruwan da ya zo da kuke gani nan ba a yi tsammanin zai zo war haka ba domin waɗanda suke da experience sun dade a garin sun kai wajen 40 years go suke magana ba su samani ba su taba gani kamar war haka ruwa ya zo ba. wannan gonaki kamar gonaki nawa ne wannan abin ya shafa wannan ruwa ya shafa Eto eh to zan ya cewa da yawa amma ba zan ya cewa hekta kaza ba wannan muna da extension officer na bosap adp su ne suke da exercise din kowa da aikinsa amma ya shafi mutane da yawa kuma akwai wanda bai shafe su ba kuma da yawa wannan muna jira report din from adp to ya matsayinsu su wannan wanda abin ya shafe su eh abun da ya shafe su a fahimta na da gaske mutum ya yi wannan abu har ya shafe shi in ba abun da gangan ba akwai wani tallafa da za a yi bashin nan ba za a matsa ma mutumin ba in tabbacin ya faru amma sai an tabbatar to kamar yaushe ne ake tsammani za su mai da wannan kuɗi shekara ɗaya ne ma'anan kuɗin nan shekara ɗaya ne kuma za a yi shi so uku za a yi amfani da shi noma roman rani ne in ka fara za ka yi rani ɗaya za ka yi damuna ɗaya za ka sake yin rani ɗaya Shi ne ma'anan bashin kuma ba farin kuɗi ba ne za ka biya kayan da ka nome ɗin ne za a sayi da daraja kuma za a biya kuɗin a ciki kamar waye zai sayi wannan kayan da suka noma gwamnati za ta saya turu wajen mu gwamnati ta bada kuɗi turu kalib benches kuma gwamnati ta kawo kuɗi kuma mu saya turu kalib benches ɗin sauki ne tallafawa ne amma ba kyauta ba oh, ba kyauta ba Alhaji Abba Kale, shugaban kamfanin Kalif da ya yi haɗin gwiwa da babban bankin Najeriya kan sabon shirin tallafawa manoma a jihar Borno, jami'in kuma da ke tantance manoman shinkafa waɗanda ke neman wannan tallafi. Idan dai ba a manta ba, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ne ya fara kaddamar da shirin noman shinkafa a jihar Kebbi a cikin shekara ta 2016 domin tabbatar da manufarsa ta karkata akalar dogaran tattalin arzikin kasar daga man fetur kadai zuwa ga fannin noma tare da yunkurin daga likafar Najeriya zuwa matakin ciyar da kanta da ma kuma saidawa zuwa kasashen waje. Wannan kenan. su kaikai in an tuka gullo mata shiga baki za ka ji daɗi amaraya sai dai rango in yi ki noma za ya ji haushi taho taho maza ji da yan mata mu yi noma tushen arziki kuka ce kuka To daga Najeriya kuma shirin a yanzu zai karkata akalarsa zuwa jamhuriyar Nijar. Kasancewar yanzu haka damina ta sauka a sassan ƙasar. masana fannin noma dai sun ƙara ƙaimi wajen kira ga manoma da su nemi irin shukawa da yake nuna cikin sauri idan aka yi la'akari da matsalar ƙarancin ruwa da ake fuskanta rashin samun isasshen ruwa ga shuka da kuma ƙarancin samun iri mai yi cikin gaggawa na daga cikin matsalolin da suka haifarwa da manoma da dama ƙalubale a daminar da ta gabata to sai kuma gashi a wannan karan a bisa bayanan da suke akwai a yanzu haka wasu daga cikin manoman ko irin shukar ma basu kai ga mallaka ba kan haka ne wakilinmu salisu isa ya ji ta bakin isyaka jallo ɗaya daga cikin daraktocin ma'aikatar noma a jamhuriyar nijar a ɓangaren wajen iri to har yanzu ba mu samu iri a hannunmu ba amma muna da tabbacin cewa da gwamnati tana yi kai da kafa tunda an riga an ba da kasuwannin ma na samun wannan irin amma masu wanda suka samu kasannin ne ba samu suka kawo mana ba amma ko a bisa haka nan ba mu da shaku tunda a lokaci a cikin lokaci muke tunda a barawar haka ma babu wani gari da ya shibka kuma babu wanda aka ba abu a lokacin ga to a yanzu ma muna ji muna cikin lokaci kenan daga nan zuwa ko watan juan zai muka samu muna ji a gare mu daidai ne don saboda shi irin wannan iri da ake bamu don saboda waɗanda ake dahawa ma masu ƙaramin ƙarfi ne cikin garura wanda ba raba samu suka samu cimaka ba to wannan a wannan ɓangaren mun tambaye kamar ton dubu da gomiya tara wanda muke jira daga wajen ɓangaren gwamnati saboda yaunin mutanen na karkararmu nan wanda ba su samu ba bara suka samu abinci shi kuma don a samu a taimaka musu a taimaka musu don su samu abin da za su shifka kuma muna ji a war hakan ma da mu kai musu ba ba latti ba ne don saboda a war hakan wani an haka mai sai cinye tun da ba shi a hannun shi amma lokacin da ruwa ya safka aka ba shi yana ga ruwan nan kai zai yi kokarin kaiwa ya shifka wajen magani sai mu ce alhamdulillah da yanzu haka cikin mu da abin da ke cikin jiha department department muna da litir biyu. wannan litar 2,922 za su samu in wasu kwari suka samu za mu yi kokowa fasa kamar eka 2,922 da su babban ma'aikatan mu ta mai ta ba mu tabbacin cewa kuma gashi nan za a karo mana kenan wannan bangaren kun gani shi gaskiya dai kai ba matsala wajen bangaren taki kuma ina ji da muka ta wurin kai ma taki ma akwai shi tare mun gani akwai dap akwai ire akwai npk duka akwai kuma shi ma daraktar kai ma ya ba mu tabbacin cewa da an gaya musu daga sunan wajen ton dubu da wani abu da za a kawo kenan muna ji dai kai an ɗarminiya ta tunkara wannan damana kamar shi iri da muke cewa kun san ba kowane iri bane ake ɗauka a ce za a je a shuka sai iri mai nagarta ba ka je kasuwa ba kawai a ɗauki kowane iri a'a akwai iri wanda manoma suka yi tare da tallafawa gidan gona wanda suka bi sau da ƙafa aka san wannan iri ne mai nagarta to a bana muna da kamar ton dubu uku a wurin hannun manomanmu kenan duk mai so duk mai son saye akwai so a hannun manomanmu wajen ton dubu uku kenan muna nan dai muna ji da yarda Allah mun ɗauki matakai wanda muna ji za mu ba ta fuska. ka Jallo ɗaya daga cikin daraktoci a ma'aikatar lura da ayyukan noma a jamhuriyar Nijar. Samun nasarar noma na buƙatar iri mai kyawu musamman a wannan lokaci abinda Malam Iliya Habu na ma'aikatar nazari kan binciken noma da kuma iri ta Inran ya ce manoma su kiyayi shuka da wuri tare da ba da dalilansa. To jan hankali za manoma shine wasu ana samu su shuka da wuri kuma su samu su dace da irin su kama shi ya eh, yi eh, nagarta ya meke da kyau amma kuma wasu suna samu in sun shibka tana a ruwa yan kaɗan su irin sai ciwo kaga kenan da da hali kenan irin shi ya dan ciki ne da matsala to don ko wanda wanda ke da hali ya tsaya ya jira har dan lokacin eh, har lokacin shuka ya kai ruwan shibka da kyau su shibka da kyau da kwana kana shibka dan kai samu irin shi ciwo wasu na cewa kamar in an shibka ruwan hwarin kamar su na sauran kama iri Eh, zuzzuɗa ita kasan ita tana zatun da wuri wata shekara tana zatun da wuri irin hatsi wanda aka shuka tun da farko shine take kama wanda aka samu wannan matsala akwai wani kwari da ake sai da kana kai dan buhu ne suke sai da sai kai gonar ka aza in ka san ka shuka da farko kana tsammanin da za ta maka ɓarna sai ka je ka sai dan buhu na aka kai gonar ka aza nawa yake buhu ko shi kabe ne yake to don cikin gonar duka sai ta yi maganin wannan to kamar shi wannan haci e da kuka yi batun ashkafe da sauransu kamar bangaren inaran nawa ake sai da kilan shi misali eh inaran irin da irin hatsi shi jika guda yake kilo ɗaya jika guda ba gani kamar halin da ake zai ma <laughs> manomi tsada to shi in kamar manomi bai iya wannan mm-hmm. sai je wurin kamfani masu sai da iruruwa mm-hmm. na cikin gari kama ah, na wajen halal mm-hmm. wajen magaji ko kuma wajen amate ana sai da shi irin hatsi dala ɗari yake kilo guda dala ɗari kuma su ma irin sana'a yana yi Malam Iliya Habu kenan na ma'aikatar nazari da kuma bincike kan noma. To akwai kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da iri na zamani irin su halal sai dai a cewar magaji Abdu ɗaya daga cikin shugabannin wannan kamfani banda batun rashin samun iri na gari mai sauri. Manoma na daga cikin waɗanda suka haddasa matsalar zaizayar ƙasa da ke kasa basu isasshen abinci. Ƙasanmu ta zaizaye ƙasa ta sha wahala manoma sun hasa kaya ta na gargajiya gona kenan dole mu nemi iri wanda yake zai dace da wannan karhin ƙasar manomi na harin harko shine mai laifi na zai zaiwa ƙasar da ya yi shibka kaka ya yi sai ya ebe gaba ɗaya abin da ke cikin gona gaba ɗaya ke wata halmata akwai wadda ake sata ta maima a kamar eh, gona aya mm. kenan yanzu kaga baɗin ka dawo babu komi ka ebe kenan kullum hiddawa kake kullum hiddawa kake baka mai dawa mm. to don haka nan zai zamanto zaizayewar ƙasa tana tashi daga wannan gurin kenan don haka nan muke so ƙanƙanan manomanmu su yi dabara share gidanka ba ka zubda ta jibji ka samu ɗan guri ka adana ta uwar gida in ta yi shara ta zuba anan in ta yi wanke-wanke ta zuba a nan sai gurin ya dau cikin wata ɗaya biyu ka tara taki wannan tattakal kaga ta gida ta zama amfani sai a kwashe ta kai ta gona a zuba ba dole sai kana da saniya ba ko akuya ko tun za ka yi taki da kai gona shara ta cikin gida ana shara shekara guda di ka gani wata tara ana yin shara ana zub da shara bayan gari a a adana ci gida a sa ruwa na wanke wanken kwanuka tunda an wanke kwano akwai sauran miya a jikin akwai sauran tsantuwa a jikin kenan aka wanke wani da aka zuba ga wadan sharan sai ta riɓe sai ta zama taki kaga ka taimaka kanka da kanka ka kai gonar kasa in ba ka da kudin taki na zamani wannan taki na gargajiya da ka kai zai maka amfani sosai na biyu in ka gani ba ka da karfin kuɗi to samu ka hicira in ka shuka ta huto ka cire amfanin ka bar shi uku uku in ka bar shi uku uku zai kai da kyau kamar ka sa mai taki saboda idan ka bar uku kaga za su ci amfani da kyau a wannan gurin amma in ka bar goma yunwa za ta kama su gaba daya kenan ba su baka komi sai ka ga kaka in yayi gaka a gindin rami guda kana da kara daya saboda me saboda abincin na gurin bai ishe su ba kenan dan haka nan abin da ya kamata ka cire uku uku in ka bar shi uku uku ya aihu da yawa zai aihu goma tattaunawa da magaji abdu kenan shugaban kamfanin samar da iri na halal kan batun rashin taki da kuma zaizayar kasa

na sani noma yawa illa ni. Shi wanda ba shi noma. Yawa abin tausayi yana bi na au mata na harara Shi wanda ba shi noma. Yawa abin tausayi yana bi na au mata na harara Ta hamdala ne shukura da godiya. Tun da na sani Kwastan ga masu yawo ba su kama aiki ba, To saboda karatarwar lokaci a nan shirin zai dakata sai kuma a biyo mu zuwa mako na gaba idan mai duka ya ara mana lokacin inda a nan ne shirin zai dora domin jin tattaunawar da muka yi da manoman da suka yi gwajin amfani da irin na zamani mai nuna da gaggawa. sai kuma jin ta bakin kananan manoman da har yanzu suke rungume da irinsu na gida a madadin abokan aiki bilyamin yusuf da kuma salisu isa nura ado suleiman daga nan sashen hausa na arafa ake cewa mu huta lafiya.